قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون Ya wannan manzo, faɗawa wa mashirkai cewa, Ku bani labari, idan Allah ya kurmutar da ku ta janye jinku, ya makantar da ku, ta karɓe ganinku, ya rufe zukatanku ba kwa fahimtar komai, wani abin bautawa ne na gaskiya zai dawo muku da abin da kuka rasa. Ya wannan manzo, dobi yadda muke bayyana musu hujjoji, muke ba su nau'o'in dalilai sai bijirewa suke yi.